Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Da mu ta VOA Africa kan mita ɗari da 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuma sun gane kuma za a iya kama mu kan Alfa Radio. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. ya Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar 17 ga watan Janairu na shekarar 2018. Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Imam da sauran abokan aiki. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. Ma'aikatar shari'a ta Amurka za ta gaggauta zuwa kotun kolin Amurka domin neman ta yi watsi da hukuncin da wata kotun kasa ta yanke a jihar California dangane da bakin haure da aka kawo su kasar nan tun suna yara. kasashen koriya ta kudu ta arewa sun yanke shara za su kafa kungiyar wasan kwallon gora ta mata ta haɗin gwiwa da za su kara a wasannin olympic na hunturu da za a yi cikin watan gobe a myanmar kuma 'yan sandan kasar sun harbe sai kashe akalla mutane bakwai a jihar rakhine mai fama da rigingimu to haka dai a shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da wasu gwamnonin arewacin najeriya ke nuna goyon bayan shugaban buhari ya kuma tsayawa takara 'yan adawa na ci gaba da nasu shirye-shiryen sai kuma nijar inda wasu mata suka fara wasu wasu matasa suka fara gudanar da kamfe don jan hankalin duniya game da wasu mata da yara 39 da 'yan kungiyar boko haram suka sace kimanin kwanaki 200 da suka gabata sai kuma labarin kashe wasu 'yan boko haram da mafarauta suka yi a jihar adamawan najeriya bayan haka za ku ji shirin himma ba ta garago wanda ladan ibrahim ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce za ta ɗauki mataki na ba ba kamar yadda tony janar ko ministan shari'a na ƙasar jeff sashin ya faɗa na neman kotun kolin amurkan ta yi watsi da hukuncin wata kotu a jihar california ta zartar na hana gwamnatin tarayya da yana aiki da shirin kare waɗansu da aka kawo amurka suna yara daga mai da su su gwamnatin trump ta faɗa jiya alhamis cewa za ta shigar da bayanai gaban kotun koli domin ta sake duba hukuncin da aka yanke a california matakin ba safai ake haka ba domin gwamnatin ta ɗauki matakin ne gabanin a gama sauraron ɗaukaka ƙara da halin yanzu ke gudana a gaban kotun ɗaukaka ƙara da ke san francisco attorney janar jeff session ya ce hukuncin da alkalin ya yanke ya kaucewa doka da kuma duk wani tunani a ce alkali ɗaya rak zai yanke hukunci kan makomar shirin da ake kira daka mataki da zai shafi dukkan ƙasar A tony jarar na jihar california xavier becerra ya mai da martani kan matakin da gwamnatin tarayyar ta ɗauka yana cewa ya hakikanci alkalan manyan kotunan kasar za su fahimci dalilin da ya sa alkalin kotun na ƙasa ya ba da umarnin a cigaba da aiki da shirin har sai an kammala kararraki da aka shigar gaban kotuna dangane da wannan batu tun farko a wunin jiya talatin sai da shugaba donald trump ya soki lamirin 'yan jam'iyyar democrat inda yake cewa suna shirin jawo tsaiko ga harkokin gwamnati daga ƙarshen wannan mako saboda kawai su kare waɗanda shirin na daka ya kare matakin da ya ce zai hana dakarun amurka samun kudaden tafiyar da ayyukansu ƙasashen koriya ta kudu da ta arewa sun yanke shahara za su kafa ƙungiyar wasan kwallon gora ta mata ta haɗin gwiwa da za su kara a wasannin olympics na hunturu kuma za su yi maci a bikin bude wasannin ƙarƙashin tuta ɗaya kamar yadda ƙasashen biyu suka bayyana a yau laraba wannan shawara da kamfanin dillancin labarai na koriya ta kudu ya gabatar da ya kira kai ci gaba tsakanin kasashen bin wadda ba taɓa ganin irinsa ba ya biyo bayan shawarar da koriya ta kudu ta yanke ta yanke kowa wata gabatar a makon jiya cewa kasashen biyu suka fa kungiyar haɗin gwiwa sakamakon tayin da koriya ta arewa ta yi cewa za ta halarci wasannin na olympics koriya ta arewa dai ta kaura cewa wasannin na olympics da aka yi a 1988 a makwabciyarta wato koriya ta kudu za a yi wasannin ne na bana daga ranar 9 zuwa 25 ga watan gobe a birnin pyeongchang a koriya ta kudu. a halin da ake ciki kuma sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya gaya wani taron ministocin harkokin kasashen waje na kasashe akalla ashirin da suke taro a kanada cewa fasinjojin wani jirgin sama daga birnin san francisco na amurka zuwa hong kong sun ga makami mai linzami mai ratsa nahiyoyi da koriya ta arewan ta harba cikin watan nuwamba sakataren wadda yake magana a taron a talata wadda aka shirya da nufin haɗa kai domin ƙara tunkarar koriya tarewa ya ce wannan ya nuna irin gangancin gwamnatin kim jong-un kamar yadda hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta amurka ta bayyana akwai rata da ta kai kilomita 500 daga inda makamin ya dira da kuma kuma akwai wasu jiragen fasinja kamar guda tara a yankin wadda hakan yana da matukar hadarin gaske sai dai sakataren na amurka bai bayyana wani kamfanin jirgin sama na fasinja ne ya hangi makamin ba to labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a miyanmar 'yan sandan kasar sun harbe suka kashe akalla mutane bakwai a jihar rahin mai fama da rigingimu jami'ai suka ce akalla mutane dubu hudu ne suka zagaye wani ginin gwamnati a daren jiya talata a garin marakiyu jim kaɗan bayan an kammala wani bikin tunawa da kawo ƙarshen wata masarautar gargajiya da ake yi a duk shekara wacce ta shuɗe fiye da shekaru ɗari biyu da suka wuce Tin Mongsue wadda shine gwamnan yankin ya ce 'yan sanda sun yi ƙoƙarin su tarwatsa mutanen ta wajen harba albarusai na roba a iska amma da mutanen suka ƙi bin umarnin kuma suka fara kai wa jami'an tsaro hari jami'an tsaro suka buɗe wuta da harsasai na ƙwarai. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci a kafa kwamitin bincike mai zaman kansa da zai duba yadda lamarin ya kai ga amfani da albarusai na kwarai ƙungiyar ta ce ya kamata a horar da jami'an 'yan sanda na ƙasar wajen sanin hanyoyin shawo kan al'umma ba tare da sun yi amfani da makamai ba. a ƙasar spain ko andalusiya a karon farko tun bayan da gwamnatin tsakiya ta rusa gwamnatin yankin catalonia majalisar dokoki na yankin za ta zauna bayan da zaben da ya biyo bayan matakin sakamakon yunkurin ɓallewar da yankin ya ayyana ta wajen ƙaddamar da ƙuri'ar raba gardama jam'iyyu masu ra'ayin ɓallewa suna da ƙyar rinjaye a sabuwar majalisar dokokin yankin amma wajibi ne wakilan majalisar su kafa gwamnati sannan su zaɓi shugabanninsu gabanin zaman na yau. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar da ji a farkon shirin tuni, gwamnonin a arewacin Najeriya sun fara nuna goyon bayansu ga shugaba Muhammadu Buhari ya sake tsayawa takara a zaben shekarar 2019 a yayin da wasu kuma suke ganin ba haka za a yi ba. Ga Nasir Adam El Hikaya dauke da cikakken rahoto kan batun. daidai lokacin da da dama daga gwamnonin apc mai mulki a najeriya musamman ma daga jihohin arewa ke mika shugaba buhari tikitin takarar 2019 in allah ya kai mu sauran jam'iyyu ma na ci gaba da shirin tinkarar babban zaben a cewar gwamna nasiru yan rufa'i lokaci bai yi ba da shugaban zai ayyana takara amma tuni shi suke marawa baya shi shugaban kasa ya ce abin da aka zaɓe shi shine ma mutanen najeriya aiki har zuwa 2019 abin da ya sa gaba kenan lokacin da zai fito ya ce ko zai takarar zaɓe ko ba zai yi ba bai zo ba abin da ya sa gaba gyaran najeriya wa'anda wasu wa'anda yanzu suna neman shugabancin su suka bata kuma mun san su ni a karantawa na da nayi wannan zamanin zamanin buhari ne babu wani dan arewa da zai tashi a siyasance ya fi karfin buhari sai ran da buhari ya ce ya daina siyasa saboda haka wannan zamani na buhari ne kada ma ka fito ka nema wani matashin dan siyasa daga adamawa adamu garba ya ce baya tare da ra'ayin gwamnonin kuma yana shirin ma kalubalantar waɗanda ya ambata da tsoffin 'yan siyasa don zai tsaya takarar adamu garba mai shekaru 35 a duniya duniya yanzu ya ce buhari yana da amana amma bai dau hanyar gyara najeriya ba haka ma masu shekaru irin nasa basirar gyara ta wuce musu dokan duniya ta canja a lokacin da aka kirkiro da majalisar ɗinkin duniya a shekarar 1945 akwai abin da ake kira security defined world order dokan duniya da ake gudanar da ita ta harkar tsaro but amma yanzu abun ya canja gaba ɗaya ya zama supply chain world order that means dokan duniya da ake gudanar da ita ta harkan kasuwanci so duk mutumin da yake shugabantan kasa idan ba yana da tunani sosai akan yadda ake tafiyar da kasuwanci tsakanin kasashe ba babu yadda za a iya kawo wa ƙasa ci gaba kuma yadda ake tafiyar da kasar nan yanzu yadda kaga talauci yayyawa yunwa yayyawa rashin lafiya yayyawa kashe-kashe yayyawa ba wai rashin niyya ne daga shugabancin ba rashin fahimtar yadda za a yi ne amma idan ka ɗauki wanda shi tsaro shine a gabansa babu abin da zai rika tunani kawai yawanci sai yadda za a yi tsare kasa a rufe boda a jawo wannan a jawo wannan wannan su suke kawo talauci a kasa kuma duniya yanzu ta canja gaba daya idan ba ka bude kasan ka makasuwanci ba kuma ka samu inda suka fahimci harkan gudanar da wannan al'amuran to za a rika samun matsala baba shehuri karamin ministan ayyuka ne da bashi da shayin sake nasarar buhari a zaben wannan mutum ne da ya zo bai da niyan sata bai da niyan ya zalunci talaka abinda kasan nan yake nema kenan abinda ya mai da kasan nan baya zalunci ne da cuta da ake wa talaka ba dare ba rana da saboda haka magana wani ya ce zai abin nan zai kawo ya zo a fita fili a ji a yi zaben talakawa za su yi canji su yi amma ba ka zauna a cikin falon ka ko kuma ofis naka kana magana abin nan Najeriya ba. Rahotanni na bayan fage na nuna wasu jigajigan siyasa a Najeriya na shirin rore kansu daga APC da PDP don takara a sabuwar jam'iyya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla Nasiru El Hikaya. A Nijar kuwa wasu matasa ne suka fara gudanar da kamfe don jan hankalin duniya da ta yi ƙoƙarin ganin an ceto wasu mata da yara da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kama kwanaki 200 da suka gabata. Ga tattaunawar da Sulaimu Barma da 'yan ƙungiyar. kuna tune eh, shida ga watan september su da kansu 'yan boko haram sun sako mutane biyu a cikin mutane 39 kenan yau wajen mutum talatin da 37 ne yake ga hannunsu zuwa ga yau babu wanda yake da labarinsu 'yan matan chibok a nigeria da aka gama su 'yan boko haram da kansu sun yi ma video wanda a duniya kowa ya gani ya tabbata ya shaida da cewa wannan mutane suna da rai a ga na niger har zuwa yau ba su taba yin wani video ba su ci gwado muna ma da cewa suna da rai wayannan mutane ba mu san ba ma an kashe su to wannan duka abin yana damun mu kurai shi yasa muka fara wani kamfanin kinmu da muke cema jesu galewa alhamdulillah muna ta wallasa zuwa ga facebook zuwa ga twitter muna cira ga duka manya-manyan mutanen duniya duka shugabanninmu kamfanin bring back our girls ini shi ne muke so once in muna magana yan uwan na mutanen su ce a ah, lalle ashe ba mance da mu ba tana nufin har yanzu gwamnatin Nijar ba ta yi muku bayani akan halin da su waɗannan eh, mata da yara suke ciki ba cikin jawabin shi na eh, sallah ogis throughout kenan shugaban kasa alhaji muhammadu isu ya taba yin magana so guda rannan ya fito ya ce ina cira ga sojojin niger da su doka matakai don su je su maido wayannan matan da yara to bancin shi dai ba mu sake jin wani magana ba. to yanzu me kuke shira daga jama'a kenan? Muna cira ga kowa wanda dai matasa wanda suke sama Facebook da Twitter wannan mun ce muna cira ga kowa ya sa saman fajikin shi yau kwana dari biyu ne tana ya ka ce a maido muna mu ina suka kwana suna da rai dama menene gurinmu da muke wannan zancen mu yi shi ne dan duniya duka ya san da cewa ba a najeriya kadai ba ne 'yan boko haram suka yi satan mata da yara kenan a niger ma bancin kashe-kashen da suka yi gashi na yau wajen mutum talatin wajen kwana dari biyu. Manyan ƙasarmu mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta karyan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta. To, Sulamu Mini Barma kenan daga Nijar. Allah kyauta. Sai kuma mu koma Najeriya inda wasu mafarauta suka yi wasu mayakan Boko Haram kwantan bauna ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. yanzu haka ana yawan samun harin sarika noki da ake mazargin mayakan boko haram ne ke kaiwa a wasu yankuna da aka kwato a yankin madagali da micika cikin kwanakin nan lambarin da ke kata da hankulan al'ummomin da sau koma na baba nan mako shine harin da aka kai a garin falam da ke karamar hukumar madagali inda ko aka samu asarar rayuka ko da yake daga bisani yan sa kai na maharba sun samu nasarar yin kwanton bauna inda masu kashe wasu daga cikin mayakan na boko haram kamar yadda wannan dan yankin ke cewa ana zama da musu kwanton bauna a gabacin ta da ake kira na gungun sa kai na kan eh. sai suka kashe mutane guda biyu suka kashe yan boko haram guda biyu da bindigar AK47 nan guda biyu aka kwace wajen su to sai dai kuma akasari wata matsalar ma da jama'an yankin ke kokawa ita ce ta rashin kai musu dauki cikin gaggawa daga jami'an tsaro domin gaskiya ba sa zuwa inda abu ya faru sai dai kawai inda inda suke zama na kawai shi suke tsaro ba sa tsaro mutane in an zan kare su za su wuta da su amma ba sa zuwa duk abu yana faruwa ba zai cikin ka ɗaya ba ba za su je ba wasu wurare aka tada akwai 'yan sa kai na maharba da 'yan banga ku ba kwa da su ko kuma ba ku dauke su ba ne. banga akwai su a wajen mu sosai wanda suka iya aiki ba su samu goyon baya daga wajen gwamnati ba. Ne goyon baya din ba da kamar arsashin ba za a iya saya musu a basu ba. To wai ko me jami'an tsaro ke cewa game da wannan zargi na nokewa? SP Utman Abubakar kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya ce fa ba ma haka zancen yake ba inda ma ya danganta matsalar da rashin isassun jami'ai da ka iya kaiwa ga irin waɗannan wurare. a wannan wajen da yakan zun komi ya fara koma kamar da aka saba abin an samu tsaron raifa guda uku sojoji da 'yan sanda sun riga sun Eh, ci gaba da ake da fasuwa a wannan wajajen domin eh. a za zan ke sake aukuwa ba. So tari akan kai hari ne a lokacin da akwai sojoji da 'yan sandan kuma eh, al'umman ƙauyuka suna kukan kan cewa ba a kai musu ɗauki da wuri. So Abdulaziz kamar yadda ka san yanayin girman wajen da kuma yanayin ƙananan ƙauyukan da suka baje a wannan wajajen lokacin da ake zuwa faso ko kuma yanayin girman wajen ba zai Eh, to ake kowane lokaci kuna na a wannan wajen ba wani lokaci saboda karancin eh, ma'aikata kuma da yawan fadin waje ba za ka ga an kasance a ko'ina kowane lungwa kuma a lokacin da ake abin nan ba ka kaga muna kiran jama'a da mu da su duka mu zama wanda muka iya sa ido su da ko da su gani abin da bai dace ba ko kuma irin mutane ba su fahimce su ba sai su kokari su sanar. da Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar wannan yankin da ake yawaitar kai harin ya ce su fa bukatar su ma shine shugaba buhari ya ziyarce su domin ganewa su halin da ake ciki muna cikin bakin ciki quite uh, alright domin ya kai kwanaki goma yau ba mu taɓa kwana biyu ba mu samu hari daga insurgents nan ba kuma yana faruwa kauye bisa kauye daya daya daya kamar ajiyar alai wani abun ya zama abun damuwa sosai gare mu ishin da muke so mu rezin shine ba magani wannan abun illa shugaban kasa firzin muhammadu buhari ya zoma daga da kanshi ya gan abin da yake faruwa da idonsa ana kashe-kashe ko ina a najeriya murga musa ne kuma muna bakin ciki a zama mu 'yan Najeriya. Amma duk inda ake kashe-kashe nan ban gan inda aka kashe dan adam wanda ya kai nomba na Madagali ba. Domin muna sane a bom ɗaya ma mu rasa rayuka wajen kusa tamanin zuwa ɗari kwanakin can a cikin kasama da gari kuma banda haka ɗin kowane wayawan gari ana samu rai biyu uku hudu ana kakashewa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya tafiya har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe goma da mintuna goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba In ma ba ta ga rago Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo nan Amurka domin neman abin zaman gari. Idan dai masu saurare na biye da mu muna tattaunawa ne da injiniya Babajida Samuel Timothy wannan asalin Najeriya mazaunin jihar Maryland. Kuma mun tsaya ne inda injiniya ya ce muna ya shigo nan ƙasar ta Amurka sati biyu zuwa uku ya samu aikin kanikanci. Yana cikin wannan bayani ne sai lokaci ya muna dan kullum. Yau anan za mu ci gaba. yau injiniya ka ce satin ka uku da shigowa ka samu aiki na babban mota ko ko karama domin ka ce ka kware ne a harkan babban mota. Na hmm. samu aiki mekaniki din amma bin samu a babban mota ba tukuna na kasan abu nasu a nan da certification ne na hmm. samu a wajen karamin mota ne hmm. babban mota da na samu na yi kamar um, shekara guda na koma na gane ilimin aiki din a amurka inda yake sai sun koya tukuna domin inda ana aikin Amerika, to saboda kayan aiki shirye-shirye da wanda suna da shi a nan ba mu da shi a gida da opportunity na da nan ordinary person kamar ni akan zan ya samu kayakin nan ba wai sai na tara kudi ba ba ba hmm. Hmm, Abin da babu shi a gida kenan. Abin da babu shi a gida kenan. To, to yanzu karkashin wani jide yake aiki ko ko dai jide ya buɗe nashi wurin aikin ne? Ina fatina da wani ne yanzu kana haɗin gwiwa a haɗin gwiwa na yi da wani a nan yanzu da nake yi kana tunanin kai ma wata rana ko an jima ka buɗe naka kai kaɗai kenan ko ko kana ganin a haɗin gwiwa ɗin yayi ina tunani wata rana zan buɗe nawa kuma ina tunanin inda zan buɗe inda zan koma gida domin abun biyu ne na rike ina buɗe shi a nan mm. a modern abun wanda mutanen mu a gida da ya su sani a kan aikin nan ko zai taimake su ne in za su je china ne in za su je holland ne in za su je any part of the world so they will not be left over ina tuna ina ina bikata ina ina ina bude nawa nan zan bude a gida ma kuma shine that is my plan because yeah. i'm not uh -huh. ba wai ka zo ka zauna nan ba ne ba wai na zo in zauna ba haka nan akwai yara na nan akwai mata na nan amma ina da tunanin gida ya kama ni a dukiya gaskiya domin in za mu yi irin wannan abu a us amma mutane mu a gida ba su san abun da ba su san abun da yana ba ah, ba yi da kyau hmm. eh, to ji wani abu shine a nan america za ga yawancin motocinsu masu kyau ana samun aiki sosai kamar yadda za ka je Um, shagon baka nake ga motoci da yawa an aje su domin gyara na ana samun irin haka na motoci da yawa ana, ana gyaran su saboda nan kudin eh, eh. gyara sai ka gummace ma gumma ka je kila ka sai wata mota ko kuma gumma ka sai wani sabon abu eh ana samun gyaran domin kasan america shani mutane shani aiki uku ne hmm. shani rayuwa mutane uku ne inda aka kasa cewa america za ce upper ofa midu midu midu me aka ce musu mutane tsakiya <laughs> da masu arziki da masu arziki da kuma wanda suke can kasa kasa wanda suke can kasa kasa su ne su ne an sani mutane da suna jaran domin da eh, su duba in zan siya wani mota me zai kama mu in zan gyara nawa shine yasa ana samun aikin ana samun a nan shago na yanzu aikin da nake da shi ma yana da yawa ana samun aiki inda na aiki ne domin waɗansu sun so su yi jara da su siya wani ko su je su karba a loan na mota to jire wani abu da ake cewa to misali kaga gida in aka ce a kai mm-hmm. gyara wurin bakanike abinda za a gyara maka sai ka so sabon abu a ce dubu biyar amma in ka je sa shi in a gida ne sai ka ba da ɗari biyar ko dubu ɗaya amma nan sai ga akasi ne in ka so abin ɗari biyu sa shi sai ga an ce maka ka biya ɗari uku ko hudu. domin nan wurin shine magana da nake a batun maganan gida da gwamnati namu sun zaka ga mutane mu ma zo daga gayan gida suna lura da aikin kanikanci a nan america kamar na gida ne kamar mutane da they are not relevant in the society ba su da wani tasiri ko muhimmanci mm. muna cewa inda ana yi a nan ina son kashi gida domin a, a, a graduate a home wanda ya yi makaranta ya samu bs a gida zai ya tankutuwa cewa a zai ya aure da wannan mekaniki din <laughs> yadda ake kallo aiki din a gida ba inda aiki din yake ba aiki din kamar mutane kamar mutum na aikin dokta ne daidai aikin mekaniki kenan kamar mutum na aikin dokta kaga inda aka yi aka bayana aikin mekaniki a america in ka je linkin tech you are equal to BS in Nigeria. Hmm. An bayan nan aikin nan ba wai domin sun san amfani aikin hannu ne ba wai kaman gida da kowa da kowa yanzu ina gudun boko ne a ina son samu PhD ina son samu wannan ina son samu wannan so an zo an bayyana an cire daraja akan kan aikin hannu. Injiniya ka ce an cire martaba aikin hannu a gida to dakata a shiri na gaba ka kara mun haske. Masu are, yau ma kamar kullum lokaci ya mana dan kullum. A tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na karshe Yanzu a bakon namu, injiniya Samuel babajire Timothy da Julie Gresham da ta da sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi take riga fulani. fulani. Riga babu busa sha dajin Allah lale na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da magaji Alasaka tashar magarya Kumo da Hussaini Dango ta karasuwa jihar Yobe. Suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa harin da 'yan Boko Haram suka kaddamar a karamar hukumar Madagali da ke jihar Borno abun jimami ne kwarai. Don haka muna fatan Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu. Assalamu alaikum murya Amurka. don allah ku ba mu dama mu yi kira gwamnan jihar benue da ya kamata ya amince da kudurin gwamnatin tarayya na samarwa makiyaya gurin kiwo domin kawo ƙarshen rikicin da ke faruwa a tsakanin manoma da makiyaya a jihar sako daga aminu adamu malam madori da tanimu inuwa zangon buji jihar jigawa sai sakon shehu adamu rijau ya ce hakika muna matuƙar godiya ga duk wanda ya sa hannu wajen ganin gwamnatin tarayya ta ba da zuzzurutun kuɗi har naira miliyan 400 domin fara aikin gyara hanyar kwantagoro zuwa rijau muna fata idan aka fara aikin za a yi shi ba tare da kama hannun yaro ba domin dai lalacewar da hanyar ta yi ya daɗe yana ci mana tuwo a ƙwarya assalamu alaikum voa tura jami'an tsaron 'yan sandan najeriya da shugaba buhari ya yi abin a yaba masa ne da fatan za su yi aikinsu yadda ya kamata daga alhaji salisu malli zangon daura mazaunin saudiya da Sufiyanu Gumar zangon Daura. Zanga-zangar da kungiyoyin fararen hular jihar mu da magaran suka gudanar a ranar Lahadin da ta gabata don yin tur da Allah gwade da kasafin kuɗin shekarar 2018 mu da talakawa muna goyon bayan su. Fatanmu dai gwamnati za ta saurari koken nasu don gyarawa. Sako daga baba ya Gambo da Magaram Nijar. sai saƙon abdullahi muhammad Maiyama da yusuf muhammad mai da haɗabi mai kwamfuta mai yama suka ce assalamu alaikum voa hausa muna kira gwamnan jihar kebbi sanata atiku abubakar bagudu da ya yi wa allah ya kammala gina mana makarantar kwana da aka fara a garin mai yama shekara hudu da suka wuce gaskiya bai kamata a ce babban gari irin wannan bai da makarantar kwana ba allah ya sa kiran mu ya kai kunnuwan da muka yi domin su tukafin mu karkare ga sahabu imam da takaitattun labarai ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce za ta ɗauki mataki na basafan ba kamar yadda a attorney janar kuma ministan shari'an ƙasar jeff sessions ya faɗa na neman kotun kolin amurkan ta yi watsi da hukuncin da wata kotun ƙasa a jihar california ta zarta na hana gwamnatin tarayya daina aiki da shirin kare waɗansu da aka kawo sunan amurka tun suna yara daga mai da su ƙasashensu gwamnatin trump ta faɗa jiya alhamis cewa za ta shigar da bayanai gaban kotun kolin domin ta sake duba hukuncin da ta yanke da aka yanke a jihar california matakin ba safai ake haka ba domin gwamnatin ta ɗauki matakin ne gabanni a gama sauraron ɗaukar ƙara da a hali yanzu yake gudana a gaban kotun ɗaukar ƙara da ke birnin san francisco kasashen Koriya ta kudu da ta arewa sun yanke shawara za su kafa kungiyar wasan kwallon gora ta mata ta haɗin gwiwa da za su kara a wasannin Olympics kuma za su yi mace a bikin bude wasannin karkashin tuta ɗaya kamar yadda kasashen biyu suka yi bayani a yau Laraba. wannan shawara da kamfanin dillancin labarai na koriya ta kudu ya kira ci gaba tsakanin kasashen biyu wadda ba a taba ganin irinsa ba ya biyo bayan shawarar da koriya ta kudu ta yanke a makon jiya cewa kasashen biyu suka fi kungiyar haɗin gwiwa sakamakon tayin da koriya ta arewa ta yi cewa za ta halarci wasannin na olympics a halin da ake ci kuma sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya gaya wa wani taron ministocin harkokin kasashen waje akalla ashirin da suke taro a birnin a kasar kanada cewa fasinjojin wani jirgin sama daga birnin san francisco zuwa hong kong sun ga makami mai linzami da koriya ta arewa ta harba Tun masu sauraronmu a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can anjima da dare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sahabu imam da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Skips. Nazar Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.